ma'ana ana auren mace ne saboda ɗayan dalilai hudu dalili na ɗaya lijamaliha akan auri mace saboda kyanta ka auri kyakkyawa in kana yaro matashi ka ta yawo da ita cikin abokai a ce kana da kyakkyawan mata in kuma Allah bai taimake ka ka iya rike matar ba wani aboki ya kwace ta na biyu ana auren mace saboda dukiyarta tana da dukiya ka auro ta don dukiyar ka aure ta ta yi maka farfesun kifi da na kaji in abokanka sun ga dama su rika ce maka mijin hajiya za kan auri mace saboda dukiyarta ha akan auri mace saboda 'yar gidan wane ce kila babanta minista ne kila babanta kwamishina ne kila faminan sattare ne kila gwamna ne kila shugaban ƙasa ne ka aure ta don a ce kana aure da yarwa ne a rika tsanantuwa da kai ana neman kwangila da kuma duk Allah ya nufa ya sauka a mukamin shi kenan sai kuma a dawo a yi zaman gaskiya tsakaninka da ita in ba Allah ya kiyaye ba kuma a rabu Allah ya kiyaye lidiniha ana auren mace saboda addininta to duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wa'innan nau'uka guda hudu ya ambaci kyau ya ambaci dukiya ya ambaci nasaba dangantaka ya ambaci addini to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa alaika bi zati dini kai in ka zo neman aure na hore ka da ka auri ma'abuciyar addini fa ha innaha taribat yadaka ita ce wacce za ta daɗi hannunka kaga a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu haske wadda za mu aura wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ka ku da ɗaukar furen cikin kwatami sai wani ya ce ya rasulallahi menene ɗaukar furen cikin kwatami manzon Allah ya ce kyakkyawar yarinya a gidan da ba su da tarbiyya idan kai kuskure kyau ya ebe ka ko kuɗi ko dangantaka ka je ka auro 'yar wani wadda ba su da tarbiyya to za ta zo ta rusa maka tarbiyyar gidanka da tarbiyyar 'ya'yanka gaba ɗaya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a auri mai tarbiyya wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tanakahu tanasalu fa inni abtakhiru bi yawmal qiyama ku yi aure dan ku hayayyafa ku yawa domin ina so in alfahari da yawan ku idan alkiyama ta tsayu in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana son mace mai haihuwa alkur'ani mai girma alaramma ne allah ya ce لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء نعم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور نعم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا نعم ويجعل من يشاء عقيما ميفا إنه عليم قدير sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce mana lillahi mulku samawati wal arabi mulkin sammai da mulkin ƙasa na Allah ne ya ma ya sha'u Allah shi yake halitta abin da ya ga dama sai ce ya habu liman ya sha'u fa Allah yana ba wanda ya ga dama ‘ya'ya'yan mata. Idan Allah ya ga dama sai Allah ya baka kai ta haihuwar ‘yan mata kadai, babu ‘ya'ya maza. Wa ya habu liman ya sha'u zukur, kuma Allah yana إذا زل